بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mana gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na ma bin Yasar da kenan garin mai nafa da jihar Niger. Za mu tashi a inda muka tsaya a darasin mu na hudu na jiya a cikin wannan littafi mai albarka littafin at-tafsiratu fi ulumil Qur'an. Kenan yau zai zama darasin mu na biyar yau goma sha uku ga watan safar a shekara ta dubu da da da hudu talatin hudu kuma 26 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya malin yana ba mu dalilai akan cewar alkur'ani mai girma ya sauka sauka biyu sauka ta farko daga lawan mafu zuwa sama makusanciya sauka ta biyu daga sama makusanciya zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ya ɗauki karo na farko sauka alƙur'ani mai girma daga lauhin mafuf zuwa ga sama makusanciya yake ba da dalilai a kai bayan ya ba da dalilai a kan ayoyin alƙur'ani kenan sai yake cewa an samu asar maganganu na sahabbai da suka tabbatar da cewar alƙur'ani mai girma ya sauka daga sama daga lauhin zuwa sama ta farko ma'ana kenan yana mana bayani akan abin da ya shafi sauka ta farko daga lahul mafuz tunda shi alqur'ani dan yana lahul mafuz ne Allah ta'ala yana cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz a darasin mu da ya gabata a cikin wannan mun faɗi hadisi na farko hadisin da malam ya rawaito shi na imam hakim abu abdullah an nisaburi za mu tashi hadisi na biyu ma'ana ba kenan malam yake cewa wa akhraj al hakim aidan min hadisi sa'id bin jubair an ibn abbasin رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعضه في أثر بعض قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك wa rattalnahu tartila malam ya sake bada wani dalili ya ce hakan nan wa akhrajahu al-hakim al abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim an-nisaburi sahib al-mustadrak ala sahihain hakim yana mai suna al-mustadrak ala sahihain yana da littafi mai suna ma'rifatu ulumul hadis babban malami ne a fagen hadisi imam ne ya rasu a shekara ta hudu da biyar. min hadisi sa'id bin jubair ya rawaito wannan ne daga hadisin sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yana daga cikin magabata yana cikin almajiran abdullahi ibn abbas shine sa'id ibn jubair maula bani waliba yukuna abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullahi malamai suka ce siqatan sabtan fi riwayati an ibn abbas shi sa'id ibn jubair siqa ne sabt a ruwaya da iyo zuwa ga abdullahi ibn abbas sufyan sauri allah madauki sarki ya ji kanshi da gafara yake cewa khudhu tafsira an arba'a ku koyi karatun tafsiri a wurin mana mutane hudu a zamanin zamaninsa yake cewa an zakai tafsiri ka koyi ilmin tafsiri a wurin mutane hudu ya an sa'id bin jubair ka koyi tafsiri a wurin sa'id ibn jubair shine malami na farko da ya fara fada haka na alqasim bin abi ayyub al yake cewa sami'tu sa'id bin jubair yuraddidu hadhihi aya yake cewa ya ji sa'id bin jubair yana ta maimaita wannan ayar a lokacin da yake sallah wannan ayar kuwa ita ce wa taqu yawma turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ya dinga maimaita ayar nan sama da su 20 Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shine wanda ya kashe Sa'id ibn Jubair a shekara ta 94 bayan hijira Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi an ibn Abbas ya rawaito wannan hadisi daga Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abdullah ibn Abbas ɗani na babban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mishi addu'a yace Allahumma faqih fi Allahumma faqih fi din wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassarar alkur'ani mai girma abdullahi dan abbas ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara musu yadda radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda da shi abdullahi ibn abbas din kenan da baban shi abbas shi baban shi abbas shine da shi abbas da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da kani suke shi yasa ake kira abdullahi ibn abbas ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ka ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ma'ana kaga kai addu'a kenan dan Allah madauki sarki yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ko radiyallahu anhuma Allah ya yadda da su domin Allah madauki sarki ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fi qawli an waje daga abdullahi dan abbas a fadin allah maɗaukin sarki da yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr abdullahi dan abbas ya ce unzila alqur'anu jumlatan wahida an saukar da alqur'ani a dunkule lokaci guda fi lailatul qadar a cikin daren lailatul qadari ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya daga sama makusanciya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sauka ta kenan ta biyu ya ce wa kana bi mawqi'in nujum sai ya kasance yana sauka daki daki wa kana Allah yunzilu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama ko yunazziluhu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama mazala tsira da mice Allah tabbata a gare shi kuma Allah ya kasance yana saukan mushi da alqur'ani ba'dahu fi athari ba'd daya bayan daya daya bayan daya bayan da Allah ta'ala ya saukar da qur'anin daga lawil mahfuz zuwa saman makusanciya sai kuma daga sama mu makusanciya zuwa ga manzo Allah sallallahu ya kasance bi mawqi'in nujub yana sauka ne ɗaya bayan ɗaya qal sai abdullahi dan abbas ya dada kafa hujja yake cewa Allah ta'ala ya ce wa qala allazina kafaru kuma waɗanda suka kafarta suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatun wahida dan me ba a saukan mashi da alqur'anin nan jimilla guda ba lokaci guda bana ji da kyau ko kusa abin da suka faɗa ka sun ga idan suka aibanta manzo Allah su salama da aibu daya sai Allah ta'ala ya sauko da ayoyi da yawa don su kankar wannan aibu su tabbatar da ingancin bayani to haka idan aka saukar da shi ɗin gurungun kenan wata aibu za ta sake sauka ba sai su ci karansu babu baka kenan suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar mai da qur'anin nan jumla guda ya zama ana daddatsashi. Allah ta'ala ya ce kazalik hakan nan muka ga dama ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba linu tsabbita bihi fu'adak mun yi haka ne dan mu lallashi zuciyarka idan suka ce kaza sai a ce musu kaza in suka ce kaza sai a ce musu kaza warattalnahu tartila kuma mun jeranto shi jerantawa kaga wani aya tana tabbatar da cewar alqur'ani bai sauka jumlatan wahida ba ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sauka ne bi mawqi'in nujum وأخرج الحاكم أيضا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إمام حاكم النيسابوري yake cewa ya sake ruwaitowa aidan kuma domin aidan masdar ne na adai idu aidan ya sake ruwaitowa kuma min tariki dawud bin abi hind ta hanyar dawud bin abi hind an ikrima daga ikrima maula bin abbas yantaccen bawan abdullahi dan abbas an ibn abbas daga abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara musu yadda shine radiyallahu ta'ala anhuma allah ya kara musu yadda da shi abdullahi din da mahaifin shi abbas allah ya kara musu yadda qal abdullahi dan abbas yace unzila alquran jumlatan wahida an saukar da alqur'ani jumlace ila sama'id duniya zuwa sama makusanciya fi lailatul qadari a cikin daren lailatul qadar thumma nazala ba'da zalika fi 20 sana sannan bayan an saukar da shi zuwa ga sama makusanciya a daren lailatul qadari to sannan daga sama makusanciya zuwa ga manzon Allah qur'ani ya dinga sauka fi 20 sana a cikin shekaru 20 kun gano wannan da ke ko cikin shekaru 20 kuma muna cewa shekaru 23 eh babu cin karo da wannan babu cin karo an fada ashirin saboda ukun ta fi kusa da ashirin ta yadda akan ce talatin idan lissafin ya tsallake biyar kamar da ake cewa arba'una hadith ko arba'un nawawiya kuma hadisai arba'in da biyu ne a ciki hadisai arba'in da biyu kuma a ce arba'una hadis wannan wani yare ne da malamai suke magana a kan shi sun makara sannan عبد na abbas عباس karanta wannan ayar wala ka bi masalin ba za su taba zuwa maka da wata siffa ba ba za su taba siffan ka da wata siffa ba illa ji ina bil haqqi face sai mun zo maka da abin da yake shine tsantsar gaskiya wa ahsana tafsira da kuma mafi kyawun bayani shi yasa kuwa ga idan suka ce majnun ne an bihi jinna ko ko yana da jinni ne sai Allah ta'ala ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in wa illa wahyin yuha allama shadidul qawfu mirratin fastawa wa bil ufuq al a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna fa aw aka fayyace idan suka faɗi kaza in suka aibanta shi da abu ɗaya sai Allah ta'ala ya sako da ayoyi cewa suke ne cewa wani fitsararre ne a cikin su ya yace annabi sallama salama al'abtar ne da ya siffanta manzan Allah da al'abtar sai Allah ta'ala ce inna a'tina kal kawfar fa salli li rabbika wanha inna aka huwa al-abtar lafazin al'abtar ya siffanta manzan Allah da shi amma sai da Allah ya saukar da surar baki ɗaya kuma ya buɗe sura da cewa mun baka alkautsar kuma kai kaɗai kake da alkautsar sauran annabawa suna da alhaudu ne sauran ka fasolli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar ku duba shi da Allah ta'ala ya ce ba sa taɓa siffanta manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama da wata siffa sai Allah maɗaukin sarki ya mai musu da martini akan wannan siffar da ayoyi daban-daban kenan ga gano da qur'anin ya sauka ba lokaci guda ba kenan tunda za su kawo sifa iri kaza sai a kawo musu sifofi da yawa za su kawo sifa iri kaza sai a karo musu waɗansu sifofi ɗin. haka na Allah madaukin sarki yake cewa wa qur'anan kuma shi wannan alqur'ani din faraqanahu mun rarrabe shi mun saukar da shi a rarrabe li taqrahu ala nasi dan ka dinga karanta ma mutane shi ala muksin zuwa tsawon lokaci da inda an saukar da shi lokaci guda to da haddace shi da bibita shi sai zama na masala ba ta zama ka a dinga saukarwa ba kana ta kana ta kwaɗayin a saukar don wanda aka saukar ka riga ka haddace su wa nazzalnahu tanzila kuma mun saukar da shi a rarrabe saukarwa tunda ya zo da fi'ilin ya zama nazzala yunazzil kenan waɗannan su ne a hadisai guda uku da malam ya kawo mana hadisi na farko na ikirima da hadisi na biyu na sa'id ibn jubair da hadith na uku na ikirima duk zuwa ga abdullahi dan abbas da suke nuna cewar alqur'ani ya sauka sauka biyu sauka ta farko daga lawal mafus zuwa saman duniya sauka ta biyu daga saman duniya zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama sauka alqur'ani daga lawal mafus zuwa saman duniya wannan ya sauka ne jumlatan wahida amma daga saman duniya zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ne a cikin shekaru ashirin da wani abu sai mala ya ci gaba da cewa wa ma'lumu anna hadha la yaquluhu ibn abbas bi mahd ar-ra'i fa huwa mahmulun ala sima'ihi min an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw mimman sami'ahu min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ashabi wa mithlu hadha lahu hukm al-marfu' لأن القاعدة عند أئمة الحديث أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال لرأي فيه له حكم المرفوع abin la'akari ana waɗancan hadisi guda uku da muka karanta hadisin ikirma zuwa ga abdullahi dan abbas da hadisin sa'id ibn jubair zuwa ga abdullahi dan abbas da hadisin ikirma zuwa ga abdullahi dan abbas duk cewa ake abdullahi dan abbas ya ce kaza ba a ce abdullahi dan abbas ya ce manzan allah ya ce ba ina son mu gano wannan da kyau cewa ake abdullahi dan abbas ya ce kaza abdullahi dan abbas ya ce kaza kuma alhali abdullahi dan abbas ba shi aka saukowa da alqur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukowa da alqur'ani to shine malam ya fayyace wannan ya ce wa ma'alum wannan sananne ne a wurin ɗaliban ilimi anna hadha waɗannan maganganu da muka ambata la qulu ibn abbas abdullahi dan abbas baya faɗa waɗannan maganganun bi mahdhir ra'ayi dan ra'ayi kawai na ji dadin fira a'a fa huwa mahmulun shi wannan maganar za a dauke ta ne ala sima'ihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ji wannan maganar daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan ko kuma auni min man sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi ko kuma ya ji daga wurin wanda ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Abdullahi dan Abbas ya yi karatu a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi karatu a wurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sosai domin shi yana cikin shekaru sahaba yana cikin sahaban da suke kananu ne dan lokacin da annabi ya rasu bai wuce shekara goma zuwa shekara goma sha biyu lokacin da abdullahi na abbas lokacin da annabi ya rasu kenan abdullahi na abbas yana da shekaru goma zuwa goma sha biyu kaga yana cikin sigaru as-sahaba to ya ya tsindima wurin neman ilimi a wurin sahabban da suke a nan ga nan masha Allah to shine malai yake ce bana wannan magana da abdullahi na abbas ya faɗa cewar qur'ani ya sauka kaza ya sauka kaza ko dai ya zama ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama sai bai ce mana manzon Allah ya ce ba ɗaya kenan ko kuma a'a ya ji daga wurin sahabbai da qur'anin ya sauka a gaban su sun ji cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka duk yana fuskoki guda nawa kenan guda biyu sai malai ya ce wa mithlu hadha irin wannan magana kuwa lahu hukmul marfu yana da hukunci na hadisi ne marfu'i hukman inda القاعدة عند أئمة الحديث domin babbar ka'ida a wurin malamai masana hadisin manza Allah sallallahu alaihi suna cewa an qawla sahabi lalle zancen sahabi maganar sahabi yayi allazi lam ya'khudh anil isra'iliyat irin maganganun da shi sahabin bai ruwaito su daga wurin al ba idan ka ce al-isra'iliyat na al-isra'iliyatu idan ka ce al-isra'iliyatu mansubu ne ila al-isra'il idan ka ce isra'il shine yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala tawrat al isra'il kuma shine yaqub wannan ji da kyau ko ana kiran shi ana cewa da yahudawa da nasara banu isra'il ne saboda su yana koma zuwa gare shi saboda shi annabi yaqub shi yake shi annabi ibrahim shi ya fi yaya biyu annabi ishaq da annabi isma'il yake nan annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ya fi yaya maza zuriyan goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf akwai kuma akwai sauran goma sha ɗaya kuna ji da ke akwai sauran goma sha ɗaya da goma sha ɗaya sauran da annabi yusuf in aka hada su sun zama nawa sha biyu su ne 'ya'yan isra'il ma'ana 'ya'yan yakub to ya'yan su zuriyarsu da jikokinsu da tafakunansu da suke komawa zuwa ga waɗannan su ake kira banu isra'il 'ya'yan annabi yaƙob to kaga a taura an sauka da ita ga annabi musa annabi musa tarihin shi yana komawa zuwa ga annabi yaƙob haka na annabi isa alaihi salatu wasalam tarihin shi yana komawa ta bangaren uwa zuwa ga annabi zuwa ga wannan gida na isra'il za a yi kira su banu isra'il 'ya'yan isra'il to kuma littafan da aka saukar musu littafai ne da suka suka caccakuɗa suka rage suka ƙara suka karkatar suka wani ɗigon suka cire shi inda ba ɗigo suka ƙara ɗigo وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتاسفوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ala على الله الكذب وما يعلمون to ba irin ba kala da basi ba a ciki shi sa Allah ta'ala ya ce afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma qaluhu wa hum to sun ci hakuda abin nan nasu yasa suka dinga zuba labaru a ciki to irin waɗannan labarin da yawa kuma wasu sun shiga cikin littafai ka sai ga ana ta batutu an zo kisar annabi yusuf alaihi salatu a ce annabi ya sai da yasa aka ɗebo duk giwayen da duk kurayen da suke wannan daji din sai da suka zo gaban shi duk suka yi magana suka ce ba wacce ta ci jinin ta ba wacce ta ci naman annabi yusuf ka dinga cin maganganu da iri daban-daban kaga har ma an ajiye tafsiri an koma kuma bada fira Allah ta'ala ya sauke iza ce to idan magana idan sahabi ya faɗi magana da bai ruwaito a wurin isra'iliyat ba ɗaya kenan fi ma la majala ra'ayi fi cikin irin abin da ra'ayi baya shiga ciki in an ce ra'ayi baya shiga ciki ijtihadi baya shiga ciki magana sallah ijtihadi na shiga ciki kisa da sallam ya ce la yusalli anna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza wasu da la'asar ta yi suka ce su a tafi ba za su yi la'asar ba ko da ko za a kai kofar goma dare sai sun kai bani quraiza da sallam ya ce musu kar su yi sallar la'asar sai sun kai banu ƙuraiza su kuma suka ce a'a yana nufin mu yi sauri ne baya hana idan lokacin sallar yayi kafin mu je mu yi sallah wasu suka ce za mu jira ku ku yi sallar ku amma mu kan ta mu sai ta kai banu ka kaga nan saboda ijtihadi ne na fahimtar kuna jina da kyau ko kisa malai ce akan abin da ijtihadi baya shiga ciki yanzu qur'ani ya sauka daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza wani ijtihadi ne a ciki ba ijtihadi a ciki isa malai ya ce to idan irin wannan ne lahu hukumul marfu ana ba shi hukunci na hadisi marfu'i hukuman sauraka mana yake cewa wannan yana da tabbatar maganganun abdullahi dan abbas suna da tabbatar mana da cewar alkur'ani mai girma ya sauka sauka guda biyu sauka ta farko daga lawal mafu zuwa saman duniya sauka ta biyu daga saman duniya zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan shekaru zuwa nan ne muka kammala magana akan abin da ya shafi an-nuzulul awwal saukar alqur'ani mai girma sauka ta farko yanzu mu tashi an-nuzulul thani قال تقدم أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر وهذا هو النزول الأول وكان النازل به جبريل عليه السلام فألقاه على السفرة الكرام البررة فقيدوه في صوفهم المكرمة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة ما يتي سوك القرآن تبيو تقدم بيان يا رجا يا جبات أن القرآن نزل جملة واحدة ترى القرآن يا سوك الجملة من اللوح المحفوظ ya sauka ne daga lauhin mahfuz ila baitul izza zuwa ga gidan nan na ɗaukaka fi sama'i duniya da ke sama makusanciya fi lailatul qadar a daren lailatul qadar wa hadha huwa an-nuzul al-awwal wannan ko shine saukar alqur'ani sauka ta farko wa kana nazilu bihi wanda ya kasance ya saukar da qur'anin daga sama can lawal mafun zuwa nan jibrilu alayhi salam shine malaika jibril alayhi salatu wassalam fa alqahu ala safaratil kiram sai ya bada qur'ani da ya saukar da shi ala safara ga waɗanda suke uh, masu je su dawo su ne a safara alkiram masu daraja albarara waɗanda suke tsaftatattu kubatattu daga kowane irin laifi tsarkakakku faƙayyaduhu fi sufihim sai suka rubuce shi suka sanya shi ƙur'anin da ya basu a cikin littafansu almukarrama takaddun da suke masu karamci kamar yadda Allah ta'ala ya ce kalla abin nan da suka faɗa ba haka bane ha tazkira wannan abin da ake faɗa musu karantarwa ce wa'azi ne faɗakarwa ce faman sha'a zaka duk wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama ya wa'azantu fi suhufin mukarrama suna cikin littafai ne masu daraja marfu'atin maɗaukaka ne waɗannan littafai mutahara kuma masu tsarki bi safara suna hannun matafiya suna hannun waɗanda suke wakilai kiramin waɗannan wakilai ɗin masu daraja ne barara tsaftatattu ne kubatattu ne ga dukkan wata ƙazanta malai ce humul mala'ika su ne kuwa mala'iku malai ce wa karbaki alƙur'anu mahfuzan fi hadi sufin marfu'atil mutahara hatta azina Allah li hadha an ilahi an yasqa ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فأنزل عليه القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا ومعجزة باقية إلى أبد الدهر وشواهد هذا النزول أكثر من أن تحصى مالك قد بقي القرآن حقيقة القرآن يا كسنشي محفوظا كاريري في هذه الصحف أتكي وأن تكدودك هن ملائكو مرفوعة وأن تكدو ما مس... مدوكك المطهرة ما سركي mala'iku suna suna rike da su hatta azina Allah har ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da izini li hadha nurul ilahi ga wannan haske na ubangiji subhanahu wata'ala domin alqur'ani sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala an yasqa da ya bulla ala sayyidina ga shugabanmu wa nabiyina kuma annabinmu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda ke shine annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yanzu kenan qur'ani zai je zuwa sauka ta nawa ta biyu fa anzala alaihi alquran sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar mashi da wannan alqur'ani dan hadiyan yana mai shiryawa hadiyan wani maf'ul ne kuna jina da kyau fa anzala alaihi alqur'ana sai Allah ya saukar mashi da alqur'an kaga anzala fil madi wa fa'iluhu ismul jalala Allah alqur'ana maf'ulun bihi hadiyan fa haka zama maf'ul mutlaq wa mubashiran wa nazira qur'anin ya zama hadiyan mai shirewa wa mubashiran ya zama mai bishara wa naziran ya zama mai gargadi a qur'ani yana shirewa yana ɗora mutane akan tafarkin da yake daidai sai dai in mutum ya keka shi kasa ya ce shi bai yadda da wannan ba falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw yut'am fi yawmin dhi masgabaitin wa zama qarawa mitina zama tarba a'a da yake cewa alam allahu lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu an-najdayn mun dora shi mun shirya da mutum mun nuna mishi hanyoyi guda biyu wa mubashiran qur'ani ya zama mai bushara wa naziran kuma mai gargadi ashe abubuwa guda biyu sifofi ne na alkur'ani kuma sifofi ne na duk wanda yake so ya kasance a tafarki na alkur'ani ya zama mai bushara kuma mai gargadi ba mai bushara zalla ba ba mai gargadi zalla ba in ya zama mai bushara zalla abu kaza ladan annabawa abu kaza ladan manzanni abu kaza an kai sai mutum ya ji to yanzu fa yana bin Allah ba shi ne saboda duk abin da yake bukata shi yanzu abin da ya rage kawai shine mutum shiga aljanna in kuma ya zama mutum kullum wa'azin wuta balbal kullum kowa dan wuta ne duniya ta lalace duniya babu na kirki duk yanzu an mutu wuta aka yi duk daga kaza sai kaza sai ya ji cewar shi fa yanzu nan kwana ma ya tsaya ci duniya da tsinke dan ya san ko ya mutu wuta yi saboda ka sai gaba ɗaya ga karatun shi la da kul ne la da kul janna la da kul ha ba kuma babu wanda ya shiga aljanna sai dai la da kul janna yasa za ga tsarin ƙur'ani bashiran ne wa nadhira fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها anhar قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولا يك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي huwal azabul alim sai a kwadaitar sai a razanar sai a razanar sai a kwadaitar hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi dhi qawl wannan shine tsari amma ya zama bishara ce zalla to sai fa ji cewa yanzu fa bashi yake bin Allah in kuma ya ji azaba ce zalla sai ce to ai shi tuntuni ma dan wuta ne kware ya tsaya ya fi duniya shi da tsinke kuma duk ta sanadiyar wa'azin ka ne to haka wannan wannan wa'azi kuma haka bai kama tafarkin daidai ba kenan wa mu'jazatan kuma qur'ani gagar koya ne dan an kalubalance su su zo da shi duka su zo da sura goma su zo da sura daya sun kasa baqiyatan wanzajiya sabanin waɗansu mu'jizozin kamar kecewar wata tsagewar wata mu'ujiza ce ta wuce kamar dutse yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya wuce annabi sallama ya ɗibi tsakuwa sun yi tasbihi a hannunsa ya sanya sa hannun Abubakar suka yi tasbihi amma duk wannan mu'ujizar ta riga ta wuce wacce ta saura ita ce alkur'ani yadda yake din na haka yake har yanzu kuma ba a karawa ba a ragewa sai dai mutum in ya zo zai yi fassarar sai ya ɗan karkatar da wata jumla sai mai sauraro ya ji kamar wannan harafi ɗaya biyu ɗin da mai fassara ya faɗa kamar yana cikin ƙur'ani shine wa inna minhum la fariqan yalwuna shine allayyu kenan dan karkatar da harshe wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatun bil kitabi suna dan karkatarwa su jefa wata kalma ɗaya biyu litasabuhu min alkitab وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى أبد الدهر هر زوا هر زوا قرشن دنيا وشواهد هذا النزول dalilai akan da za su ba da shaida akan wannan saukar qur'ani ta biyu ko saukar qur'ani ta biyu akthar min an tuhsa ai sun ma su suna da yawa kenan na farko Allah maɗaukin sarki yana cewa wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lalle shi alqur'ani la latanzilu rabbil alamin wallahi saukakke ne daga wurin ubangijin halittu baki ɗayansu muka ce daga wurin ubangijin halittu kuma alhalin babu min a ciki eh kun shiru saboda tanzil mudaf ne rabbi mudaf ilai ne ka'ida kuma ta mudaf da mudaf ilai ko ta takadir ya zama mil ko ya zama ila a'a ba ila ba lamun dai kuma tarkini mana lamun dai zaka ce qalamu zaidin ko qalamun li zaidin nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da shi shine rai amintacce ma'ana malaika jibril ala qalbika a zuciyarka litakuna min almunzirin dan ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin an saukar da shi ne da yaren larabci wanda yake shine mai cike da bayani kuna ji da kyau da yaren larabci in ka karanta yi hausa wallahi tallahi ba karanta qur'ani ba wannan ba larabci ba ne wannan ta can ka jena ah, kwata-kwata bai karanta da larabci wallahi karke da yariya kar ka je karanta qur'ani Allah ta'ala ya faɗa mana bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci aka saukar da shi kar ka ba bada uzurin wai kai harshen ka kenan ba harshen ka kenan ba na sha da na sha tambaya in yi tambaya na san dai kowa ya san malam Idris Imam a nan garin limamin Basarot limam masallacin juma na teku ba nufi ne ko ba nufe bane kun yi shiru mana yawwa da nufin cike karanta Qur'ani a tambaye ku nake yi ba da nufin ce ke karantawa ba malam abba zaria wannan sananne ne ahmad suleiman da sauran duk masu karanta qur'ani da tajwidi da wasu suke karantawa sai ka zo ka ce kai kai bahaushe ne haka rashin kai yake na ba rashin kai yake ba zuwa zaka yi a tabbiya ma shi harafi harafi idan yau iya alhamdulillah rabbil alamin za a biya ma ko iya alhamdulillah haka zaka ta maimaita ta gobe a kara maka rabbil alamin jibi a kara maka arrahmanir rahim har ka sauke fatiha ba dora maka sai ka karanta sai ka haddace qur'ani duka ba amma dora maka karanta qur'ani daidai li'annahu bihi ilahu anzala dan da shi Allah ta'ala ya saukar da shi wa man lam yujawid alqur'ana fa huwa asibu duk wanda baya karanta qur'ani da tajwidi yayi laifi wa yana tsammanin a bashi lada ko ubadalu min allahi malami ya kunu ya ta sibul Allah mutum ya tsaya karanta Qur'ani ba wani ka ce yaranka yarbanci ne ko gwaranci ne ko hausa ne ko wani banci duk babu wannan maganar dan Allah ta'ala duk ya san da wannan ya saukar da shi da larabci zo karanta mai littafin shi da larabci kawai yawa wa qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin qul ka ce nazzalahu ruhul qudus wanda ya sassauka da shi shine ruhul qudusi min rabbika daga wurin ubangijinka bil littafi ne da ke kunshe da gaskiya li yuthabbita allazina amanu domin ya tabbatar ya karfi waɗanda suka yi imani wa hudan kuma shirya ne wa bushara kuma bushara lil muslimina ga musulmai yau ba tafsiri muke ba ulumul qur'an muke yau an ba haka ba Allah ta'ala ce wa hudan wa hudan wa bushara lil muslimin ga musulmai amma kuma suratul baqara yace hudan linnasi shiriya ne ga mutane gaba daya shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi na kuma aka ce wa hudan wa bushra lil muslimina a farko ayar ma yace hudan lil muttaqin amma a ce yace kuma hudan linnasi malamai suka ce babu cin karo hudan linnas shiriya ne ga mutane baki daya amma waɗanda suka karɓi shiriyar su ne musulmai mummune masu jin tsoron Allah shi yasa a matsayin sun karbi shari'a aka ce shari'a ta su ce kun fahimci wannan ko yanzu mun samu dalili na biyu kenan ko da ya ce nazzalahu ruhul qudus wanda ya sassaukar da shi saboda ya zama da nazzala da tata'if wa qala ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا makisina fi abada wa yunzira allazina qalu takhadha Allahu walada wa qala subhanahu tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamina nazira wa qala subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin duk wadannan ayoyi guda shida suna nuna cewa alqur'ani mai girma ya an saukar da shi ne daga wurin Allah madaukin sarki wanda ya saukar da shi kuma shine mala'ika jibril isa ma ya ce wallazi nazala bihi ala nabi muhammadin sallallahu alaihi huwa aminul wahyi jibrilu alaihi salam wa huwa al bi amin fi ayati shu'ara wa bi ruhil qudusi fi surati an-nahl wa huwa ar-rasul wa al amin fi القوة ta'ala الأمين في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون wallazi nazala bihi wanda ya saukar da shi wannan alkur'ani din alan nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa aminul wahyi shine amintaccen wahayi da Allah ta'ala ya amince ma ya dinga isar da wahayinsa alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi wa huwa al bir ruhil amin shine wanda ake nufi da ar-ruhul amin a suratul shu'ara wani yace fi ayati shu'ara aya da ke cikin suratul shu'ara aya ta farko kenan ko abin nan wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu al-amin ar-ruhul amin shine malaika jibril wa bi ruhil qudus kuma shi ake nufi da rai mai tsarki a abin nan fi suratul nahl a ayat suratul nahl qul nazalahu ruhul qudusi min rabbika wa huwa ar-rasulul karim kuma shine manzo mai karamci zulquwa wanda yake ma'abocin karfi almakin tabbatacce al'amin wanda yake amintacce sifofi nawa kenan ar-rasul al-karim zulquwa almakin al'amin sifofi nawa kenan duk shine dai jibrilu fi qawlihi ta'ala a fadin Allah madaukin sarki da yace innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani dinnan zance ne na manzo mai girman gaske zance ne na manzo manzon kuma mai daraja kaga masa samu sifofi nawa rasulin karim zi quwwatin ma'abocin karfi masa samu sifa ta nawa uku inda zil arshi a can wurin ma'abocin al'arshi makin tabbatacce ne muta wanda ake mai biyayya ne shi rasulun karim wanda ake mai biyayya ne samma a can amin kuma amintacce ne a can amintacce ne domin samma zarfin makan ce ba summa ba ne don wani zai tasa baki ya ce summa wa ma sahibukum wannan jabira Allah ta'ala ya ce wannan abokin naku bi majnun kwata-kwata ba mahaukaci ba ne shi yasa domin mace ta amalu amala laisa sai aka shigar da ba'un a cikin khabar nata litta'kid domin sahibu shine ismu ma majnun shine khabaru ma sai aka shigar da ba'un litta'aki dan ta kore duk wata siffa duk wani abu da yake da alaka da da jinnu kwararre ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am latifa da Allah ta'ala ya ce innahu laqawlu rasulin karim alqur'ani zance ne na manzo mai girman gaske kuna jina da kyau ko kuma malam ya ce mana wannan manzo shine wa jibril to yanzu qur'ani kenan magana jibril ce ba magana Allah ba kuna jina da kyau ba magana Allah ba ne kenan magana Allah ce an ce magana shi ne mu muballighan don shi ke isarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu idan na ce wa basmala bayna suratayn bi sunnatin رجال موهادرية وتحملا ووصلك بين الصورتين فصاحة وصل وسقط كل جلايا ما قنا واي ما قنا شاتبي مريا واي مريا ba za a ce wai da an ji wa basmala bayanin surataini a ce magana imam ash-shatibi ce ni dai na faɗa ne fahimci wannan da قال وقد جاء النص على أن النازل بالقران هو جبريل في قوله تعالى ما لم والله كنت إن ما لك فسا فسبنا دليلكو وما صين فلتاف الندوراني اما كجي ني يكي كورو دليلي يتشي وقد جاء النص حقيقه النص قرارا يازو على ان النازل بالقران هو جبريل akan cewar wanda ya saukar da alkur'anin nan shine malaka jibril da suna kenan alam ai kaga can da sifofi ne ar-ruhul amin ruhul qudusi duk ne ba suna bane sai yace to nasi ya zo karara da sunan shi ubangiji subhanahu wataala yana cewa kul man kana aduwwan li jibrila kace to duk wanda ya kasance makiyin jibrilu fa innahu nazzalahu ala qabilka ala qalbika to ka ce malaka jibrilin nan fa shine wanda ya saukar da wannan alkur'anin a zuciyarka bi iznillah ya saukar da ne da izinin Allah kaga nasi ya zo kenan a fili musaddiqan lima bayna yadai shi littafin yana gazgata littafan da suka gabace shi qur'ani ba wai yana warware a taura ne ko injila ba yana gazgata su ne wa hudan kuma shi qur'ani shiriya ne wa bushara kuma bushara ce lil mu'minina ga mu'mine baki da man kana aduwwan lillahi to duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikatihi duk wanda ya kasance makiyin mala'ikun Allah wa rusulihi duk wanda ya kasance makiyin manzannin Allah wa jibril duk wanda ya kasance makiyin jibril wa mikal duk wanda ya kasance makiyin mikal fa inna Allah lil kafirin to lalle Allah ta'ala makiyin kafare ne baki su ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan ayar a fili take ta tabbatar da cewar mala'ika jibril shine wanda ya saukar da shi man kul man kana adul lil jibrila fa innahu shi jibrilan nazzalahu ala qalbika shine wanda ya saukar da qur'anin a zuciyarka ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ce duk wanda ya kasance makiyin Allah duk wanda ya kasance makiyin abin nan man gana addu'a lillahi wa mala'ikati duk wanda ya kasance makiyin mala'ikun Allah duk wanda ya kasance makiyin manzanni nawa kenan duk wanda ya kasance makiyin jibril da mikal jibril da mikal ba sa cikin mala'iku shi sa malamin balaga suka ce wannan shine zikiru khas badal al'am shi ake karanta ilmul ma'ani yana cikin al don dan a fayyace girman jibril da mika'ilu a cikin mala'iku baki daya suna da wata daraja ta musamman domin jibril shine amintacce a wahayi wanda yake wahayi shike gyara zuciya shi kuma mika'il shine amintacce a ruwan sama wanda yake ke haifar da shike tsare da tsare kenan wani ji da ke ku. abu na biyu kenan abu na uku latifa ta uku sai Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwal lil kafirin Allah makiyin kafirai ne duka saboda me saboda sun kasance makiyin Allah sun kasance makiyin manzan Allah ashe kenan duk makiyin manzan Allah kafiri ne kuna ji da kyau ko duk makiyin manzan Allah kafiri ne la qaddar Allah da a ce da mutum kafiri da a ce da shi maki manzan Allah wanne ya fi sauki a cikinsu wanda ce da mutum kafiri la qaddar Allah kada Allah ya kaddara haka amma sai ga ana cewa ana gayyatar masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cashewa haka ta irin waɗannan abubuwa sai ga ya ce shi baya kafirtar da mutane kuna ji da kyau ko to amma yana ce da mutane makiya manzan Allah bai kafirtar da kai ba amma ya ce maka makiyin manzan Allah ai makiyin manzan Allah shine karshen kafiri ai Allah ta'ala ya sauke wa kana nuzulu jibril bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan ala hasab alwaqa'iq wal hawadith wa hajat an-nas wa mura'at adh-dhuruf wal malabisat fi 23 sana taqriban malai ce wa kana nuzulu jibrila bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallama kuma saukar da alkur'ani da mala'ika jibril ya yi da shi ya yi ga manzan allah sallallahu ta'ala sallama saukar da ƙur'ani da mala'ika jibril ya yi ga manzan allah sallallahu ta'ala sallama munajjaman a rarrabe mufarraqan a daddatse ma'ana sura sura aya aya ala hasabil waqa'iq ya kasance hakan ne gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa wal hawadith gwargwadon yadda ake hadisa take faruwa don hawadis jami ne na hadisa ƙayat jami ne na waqi'a waqi'a abu ya faru hadisa wani abin ya faru sai dai waqi'a zai iya zama na tada hankali ko ba na tada hankali ba amma galibi na hadisa yakan zo na tada hankali ne kun gane ko kamar yadda aka samu wasu fitsararru suka jefi sayyida Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq da mummunar magana ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya bari mai tsoma baki ya tsoma baki ya saukar da ayoyi wajen goma sha bakwai yana wanke ta min fuke saba samawat yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم sai Allah ta'ala ya fayyato labarin baki da to haka ya nuna qur'ani kenan ba jumlatan wahida ya sauka ba wa hajatin nas kuma gwargwadon yadda buƙatuwar mutane take wa mura'atu zuruf kuma lura da yadda ake lura da halayen mutane shine az-zuruf wal mulabisat lura da abubuwan da suke taba jiki suke faruwa haka dai qur'ani ya sauka hasabal waqa'iqi ɗaya kenan wal hawadisi bi kenan wa hajatin nasi uku kenan wa mura'atu zuruf hudu kenan wal mulabisat biyar kenan fi 23 sana takriban a kusan shekaru ashirin da uku wa dalilu ala anna alqur'ana nazala munajjaman dalilu kan cewar qur'ani ya sauka lokaci zuwa lokaci kenan ba lokaci guda ba mufarrakan ya sauka a rarrabe sura ba wasu sukun da guda ba kenan sura wani lokacin a sauka da sura wani lokacin a yanke sura wani lokacin aya daya wani lokacin aya biyu dalilin mu akan haka قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا كما شيء أبن كرنتا واني فرقناه ما يربيشي ما مسوكر دشي لوكا تشيكو دابا لتقرأه على الناس دنك دنك كرنتا ومتانيشي على مكث زوا طول لوكا تشي ونزلناه تنزيلا كما من سسوكا دشي سسوكوا وقوله تعالى دفدع الله تعالى ديكي تشيوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ƙalar lazina kafaru kuma waɗanda na kafurta suka ce eh? waɗanda na kafurta suka ce laula nuzzila wai dan me ba a sauka mashi da ƙur'anin nan jumlace ba wasu rarrabawan ma da aka ta dame su dan suka faɗi harafi biyu sai a kawo ayoyi da yawa tukunna to so suke in aka gama saukarwa sai ya zamana kawai za su dinga faɗan aibin su ne ga manzo Allah sallallahu alaihi ba mai kare mashi wani su ne ba ya ce ya ce da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mummunan magana gare shi magana da ba ta maimaituwa Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabbat ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أكا تسيني مشي سيدة ما تشي باكي دايا كما تسيني ور حد دنيا تتاشي أنا كرنتها كما كرنتها كسام لادا to su sun fi so a ce an gama saukar da qur'ani kenan yasa suke ta wannan ma yana cikin uzurin su wai dan me ba a saukar da qur'ani jumlatan wahida ba Allah ta'ala ce kazalik hakan nan ba mu saukar da shi jumlatan wahida din ba lin sabbata bi fu'adak mun yi haka ne dan mu tabbatar da zuciyarka malallashi zuciyarka waratalnahu tartila maka jeranto shi jerantowa wala ya'tunaka bi masalin ba za su taba sifanta ka da wata siffa ba illa ji'naka bil haqqi face sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya ba wannan abin da suka faɗa ba ɗaya kenan wa ahsana tafsira na biyu kuma sai mun zo maka da abin da yake shine mafi kyawun bayani faqad ruya wata siga kenan wani ahadisi hadisi ne a sigatu tamridu sigatu ba tamrin ba tamridu yawa faqad ruya annal in ka ji malami yace an ruwaito to shi shikenan yana nuna maka akwai akwai nazar a ciki faqad ruya annal mushrikina aw al yahud عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا وقالوا هلا لا نزل جملة واحدة كما كانت التوراة على موسى فأنزل الله سبحانه هذه الآية حاكية لأقوالهم ورادة عليهم ببيان الحكمة في إنزال مفرقة أي أنزلنا مفرقا لنثبت به فؤادك ولترتله ترتيلا ولترتله ترتيلا في خاصة نفسك وعلى أصحابك yace an rawaito cewar mushrikai ko kuma yahudawa in an ce mushrikai kaga da sura ta zama makiya ce suratul furqan ce ko kuma yahudawa abu ala nabi sallallahu alaihi wasallama sun aibanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuzul alqur'ani mufarraqa saukar da alqur'ani saukar da qur'anin yayi a wa qalu suka ce halla nazala jumlatan wahida shin me ya hana qur'anin nan ya sauka a jumlace kama kanat tauratu ala musa kamar yadda a taura ta kasance ga annabi musa dan a taura a dunkul aka bashi wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwati fa khudha وكتبنا له في في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا kun gane ko dan me ba a saukar da attaura ba a bashi a attaura a qur'ani ba kamar yadda aka bai ma annabi Musa alaihi salatu wasalam abin dan me ba a bashi qur'ani ba kamar yadda aka bai ma annabi Musa a taura da annabi Musa sukun da guda aka bashi a attaurar isa ma da ya tashi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay fa anzala Allahu hadhihi al-aya sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar hakiyatan li aqwalihim ita ayar tana hikaito mana magana da suka faɗa haka da ko da hadisin bai kai labari ba ayar da ta tabbatar mana cewa sun faɗa wa raddatan alaihim kuma ayar tana mai musu da martani bi bayanin hikima tana bayanin hikima da tasa fi inzalihi mufarraqa aka saukar da shi alqur'ani din ararrabe Allah ta'ala ya ce ai anzalnahu mun saukar da shi ne mufarraqan ararrabe linusabbita bi fu'adak dan mu tabbatar da zuciyarka wala turattilahu kuma dan ka karanta shi sai filin ya zama tarattala kenan kun gane ko ko kuma ilimin ya zama rattala dan muzarin ya zama tartilan sai zama rattala tartilan domin ya zama tarattala filin muzarin zai zama tarattulan kenan wali turattilahu domin ka eh domin ka karanta shi tartilan karantawa fi khasati nafsika a karan kanka wa ala ashabik kuma ka karanta masa habbanka shi alqur'ani din ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi yasa ba mu saukan maka da shi jumlatan wahidatan ba muka saukan maka da shi a wannan yana da nuna mana cewa qur'ani ya sauka a rarrabe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka jumlatan wahida daga lawal mafuf zuwa saman duniya da izinin Allah madaukin sarki a darasin mu na gaba malam zai ce amma sunanu sahiha sai koro dalilai kuma a cikin sunnoni da suka gabata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik